يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أشي قبل كراتمو نلتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي الله يجيكان صدر رحمه أيو بيغ وتن شعبان shekara ta 439 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan hudu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na ƙarshe a cikin babi na 14 babu filiktisari fil ibada babin da ke dauke da ayoyi da hadisai da ke bayanin yadda ake bukatar bawa ya ibada ta salo matsakaici wanda ba wuce gona da iri ba ba kuma gasa abin da ake so a yi ba wannan hadisi da zami daga farkon littafin zuwa nan shine hadisi na 152 وعن ابن عباس رضي الله an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya da su shi da mahaifinsa ƙala ya ce bainama nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya fito a halin kasancewar annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi na tsaka da hudu ba idan bi rajulin qa'id kwatsam sai ya ga wani mutum a tsaye fasa'ala anhu ya tambaya game da shi me ke faruwa da wannan na tsaye waye wannan a tsaye faƙalu abu isra'il sai sahabbai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan mutum da kake tambaya game da shi shine abu isra'il dalilin tsayuwarsa nazara an ya koma fi shamsi wala ya ba ya yi zai tsaya a cikin rana ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai zauna ba wala ya ba zai zauna ba ya yi alkawarin zai tsaya a rana ba zai zauna ba wala ya Koma ba zai shiga inuwa ba wala ya takallam ba kuma zai yi magana da kowa ba wa ya ma kuma a haka zai riƙa yin azumi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce muruhu ku umarce shi Nazara yaquma nadara an yaquma fi shams yayi kancan zai tsaya a rana wala yaqudu ba zai zauna ba wala yastadhil kuma ba zai shiga inuwa ba wala kallan sannan ba zai magana da kowa ba wa yasum kuma zai azumi فقال النبي sallallahu alaihi عليه sai annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce muruhu da izinina da umarnina ku je ku umarce shi fal ya takallam ya yi magana wal yastadhil ya shiga inuwa wal yaqud ya nemi guri ya zauna wal yutimma soma amma ya ƙarasa azuminsa Rawahul al-bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi sahabin wannan hadisi shine abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib wanda ake wa alkunya da abul abbas baban abbas sunan mahaifinsa abbas sunan ɗansa abbas ɗan abbas ne baban abbas ba ƙuraishe ma'ana ɗan ƙabilar ƙuraishawa ba hashimin dangi dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan abbas an haife shi kafin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina da shekara uku lokacin da manzo ya bar duniya dududu shekarunsa ba su fi shekara sha uku ba wannan sahabi shi ake cewa tekun ilimin wannan al'umma tafitan alkur'ani ɗaya daga cikin fitattun malamai a tsakankanin sahabbai duk da ƙarancin shekarunsa a lokacin da manzo ya bar duniya a bayan manzo ya bar duniya ya riƙe kambi na sanin tafsirin littafin allah alƙur'ani da har yasa ake ce masa tafintan alƙur'ani a ta dalilin albarka Ta'addu'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi masa hadisi ya inganta cewar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'ar allahumma allimhu alkitab ya allah ka sanar da wannan bawa naka littafinka alqur'ani allahumma faqihhu fid din ya allah ka fahimtar da wannan bawa naka wannan addini naka na musulunci wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa allah ya amsa don haka ya zama fitaccen malami wajen sanin fiƙihu fahimta ta addinin musulunci fitaccen malami wajen sanin tafsirin littafin allah alƙur'ani sahaban annabi umar dan khattab allah ya da shi halifan manzo na biyu ya kasance yakan ce da abdullahi dan abbas zakun fatal kahun wato shi wannan ɗan taliki abdullahi ɗan abbas da kuke gani saurayi ne amma mai halayya da ɗabi'a ta dattijai dattijan saurayi ne in ji umar ɗan khattab ike faɗa game da abdullahi ɗan abbas ya ce allah ya ba shi harshe mai tambaya da haka ba wani abu da zai gani shiga maduhu bai tambaya kuma an faɗa mai ya riƙe shi kuma da zuciya mai kiyaye abubuwa da hankalta su to dama ilimi na zama ya tabbata ne idan ka zama mai tambayar abin da baka sani ba aka faɗa maka kuma ana cire riba abin da aka sani ne in ya zama an kiyaye an riƙe wannan sahabi abdullahi dan abbas ya rawaci hadisi dubu da ɗari shida da sittin cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya karɓi rayuwarsa a garin ta'if a shekara ta sittin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka ɗauki shekara 68 daga sanda manzo ya hijira ka goya a kan shekara ukun da i ina raye abdullahi dan abbas amma ka sanda aka haife shi kafin manzo ya hijira da shekara uku ka goya a kan 68 zai baka 70 da ɗaya su ne rayuwarsa a duniya ina daga cikin waɗanda suka ɗara suka ɗan ɗora a kan sittin da saba'in da manzo yake faɗa ya ce shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in ɗan kaɗan ne suke ɗorawa a kan to shi ya ɗora da kaɗan ya ɗora da shekara guda wannan sahabi abdullahi dan abbas dan dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da babansa da baban annabi wa da kani so da haka shi wato ainihin ina daga cikin iyalan gidan manzo dangi sannan kuma malami fitacce masanin littafin allah da fahimta mai zurfi ta addinin musulunci allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya a halin kasancewar manzo tsira da aminci allah su tabbata gare shi na tsaka da hudu ba huwa bi rajulin qa'i idza huwa bi rajulin qal sai gashi kwatsam ya ga wani mutum a tsaye a rana a tsaye ba a inuwa ba sa'ala anhu sai ya tambaya game da shi qalu abu isra'il suka ce ai wannan da kake gani a tsaye kyam a cikin rana ba wani bane baban isra'il to a wannan gaba ta wannan hadisi ana sanar da mu halaccin limami yana tsaka da huduba ina iya tsinke hudubar da yake ya yi wata magana saboda mahimmancinta an hana an haramta wa mai sauraron huduba ya yi magana amma idan limamin da yake limanta yake musu huduba wani dalili ya sa ya yi magana da wani za ka ba shi amsa a kan tambayar da ya maka ko magana da ya maka wannan bai cikin abin da aka ce idan kai magana a ranar juma'a ka yi aikin banza ka yi shirme a sau da aka shi liman da yake hudubar saƙon da yake barwa yake so a saurara a jiki sai ya tsaya daga saƙon saboda wani mahimmancin ko wani abu mai daraja da kima da mahimmanci da zai iya zama sanadina a kasa fahimta ubar ko kuma a samu kai a cikin wani yanayi mawuyaci da haka mazo sai tsaya da hudubar da yake ya ce waye ne wancan a tsaye a rana shi ne ya tambaya a kansa sau da haka liman yana tsakar huduba zai iya tsinke hudubarsa yi wata magana da ba ita ce hudubar ba saboda mahimmancin abu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsakar huduba wani ya rika tsallakowa ina ƙetara kawunan mutane ina so je can gaba manzo ce kai tsayanan inda kake ka cutar ai ba shi ta ce hudu babba <clears throat> ko kamar yadda wani ya shigo masallaci manzo na tsaka da hudu ba ya ce da shi kayi na kula raka biyu ne ya ce bai bai ce tashi kai ai ba ita ce hudu ba da yake ba to akwai halacci na wani abu muhimmi idan ya gitta a lokacin da liman ke hudu ba zai iya datsewa yi magana akan wannan abin da yake da muhimmanci sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa ya halatta mutum ya yi tambaya akan wani yanayi da hali wanda yake bako daga yadda aka saba domin wanda aka yadda aka san mutum kalau mai hankali lafiyayye ba zai shiga rana ga inuwa ba ba zai tsaya a tsaye ba da damar da zai zauna ko wani wani abu ne ba ko da ba a saba gani to kama in ka ga wani abu da ya saba da yanayin da aka san dan adam a kai na hankali da nutsuwa da ya kamata to ka wani abu ya saba da haka yana faruwa to ya kamata ka san me dalili don a kawo ƙarshen abin wanda za a kawo ƙarshen sa a maganta wanda za a maganta muddin da ikon yadda za a maganta abin to a maganta kada ya ci gaba da faruwa da afkuwa sannan kamar na faɗa <clears throat> akwai halarcin idan liman ya tambaya kan wani abu yana tsaka da huduba shi da ya yanke hudubar da yake yi tambaya to kawo da yi tambaya ya halatta ku yanke jigon da shirin da kuke na saurarensa ku ba shi amsar abin da ya bukaci amsarsa wannan daidai ne bai cutar da juma'a ku ba shi ma kuma juma'a sa ba wata matsala da suka tashi baiwa manzo amsa cewa suka da shi abu isra'il wannan da kake tambayar waye can a tsaye me sa wancan yake tsaye ai abu isra'il ma'ana sanar da manzo wanda yake tsayin abin nufin manzo bai san waye ba bai fahimci waye ba ya ce waye ne wancan a tsaye wancan na tsayin me yake ne sai gaya masa wancan na tsayin abu isra'il abu isra'il alkunyarsa ce baban isra'il amma asalin sunansa yusair mutumin madina sunansa yusair a wasu ta magana kuma wasu malaman suka ce sunansa kushair ya shahara da alkunyarsa abu isra'il da haka da suka tashi gaya manzo suka ce abu isra'il ba su faɗo sunan nasa ba sai suka faɗo abin da ya fi shahara da shi na alkunyarsa to bayan sun cewa manzo abu isra'il ne sai suka goya da cewa ko da ka gan shi a tsaye dalilin tsayawarsa nazara an ya koma fi shamsi bakance ya yi alkawari ya ɗaukar wa kansa ina ganin wani abu ne da zai kusanta shi ga allah wani abu ne zai ƙara mai kima da daraja a gurin allah a zatansa to shine sai bakancan zai tsaya a cikin rana ba zai shiga inuwa ba wala ya ba zai zauna ba a cikin ranar na yana tsaye ga tsayuwa ga dukan rana wala yastadilla kuma ba zai shiga inuwa ba wala ya takallam kuma ya bakancan ba zai magana ba wa ya kuma zai yi azumi ga dukan rana ga tsaiwa ga kuma azumi ko karfe ne zai ji a jikinsa ko faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce muruhu ku je ku umarce shi da izini na duk da hudu ba nake na yarje muku a samu wani daga cikinku da umarni da amincewa ta a je a same shi a umarce shi fal ya kallam na ce ya yi magana wal yastadilla ya shiga inuwa wal yaqud na ce ya zauna tsayawar ta yi haka an zo ƙarshe wal masauma kuma ku ce na ce ya ƙarasa azumin da ya ɗauko saboda haka a wannan gaba sabai suke bada wa manzo sallallahu alaihi wasallama mutumin nan na tsaye da kake tambayar waye shine yusair abu isra'il dalilin tsayawarsa kuma a cikin rana alhali kai kana tsaka da kudu ba ya yi bakance ne ya yi alwashi ne ga allah na abubuwa guda uku abu na farko tsaiwa a rana abu na biyu shuru ba zai magana da kowa ba abu na uku azumi wanda ya shiga rana ba a cikin inuwa wanda ya tsaya ba a zaune yake ba to ya alkawarin ba zai wato ainihin shiga inuwa ba kuma ba zai zauna ba a tsaye zai kasance turaka ya alkawarin ya yi bakancan tsayewa a cikin rana ba zama kuma wanda bai shiga inuwa ba ike rana ai ba shi ba jin inuwa to haka wannan tsayewa a rana ta kunshi rashin zamansa ta kunshi rashin shiga inuwarsa abu na farko kenan shuru da ya ɗauka wa kansa ba zai magana da kowa ba na uku shine azumi abin da ake cewa ba kance ba wa tilasta wa kansa wani abu da asali allah bai tilasta masa ba saboda wani abu da ya faru da shi ko yake fatan ya faru da shi yake ga idan abin ya faru ko bai faru ba zai wa allah wani abin kusanci zuwa gare shi misali ce ya allah in dai ka tsare ni daga abu kaza na matsala to ni kuma ba zan shiga inuwa ba ba zan zauna ba zan maka azumi ba zan magana da kowa ba ya allah in ka bani abu kaza na same shi a bukata ta da nake da shi zan ma kaza kamar wannan ba kancan misali to waɗannan abubuwa guda uku da ya ce zai yi ya kunshi abubuwan da aka shar'anta a shari'ance kuma ya kunshi abubuwan da musulunci bai san da su ba bai shar'anta su ba bai mai da su doka ba abin da yake shar'antacce a musulunci shine azumi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ibadar azumi abin da ake kusantar Allah da shi ibada ce da ake samun lada a gurin Allah amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da tsaiwa a cikin rana ba bai zo mana da ƙin magana da kowa ba ai an fahimta to wannan yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ido bi wannan abin da wannan bawan allah abu isra'il yusair ya ɗaukar wa kansa na alkawari da yake ga zai kusanci allah da yinsa sai manzo ya kalli abubuwan kallo na tsab sannan ya ba shi amsa to a wannan abin da abu isra'il ya ɗaukar wa kansa na alkawarin bakance ga allah na ba zai shiga inuwa ba zai kuma zauna ba na zai zauna a rana ba zai magana da kowa ba sai hakan yake sanar da mu ashe sahabbai suna iya yin daidai suna iya yin kuskure ko domin ya ɗaukar wa kansa yin wani abu da yake ga zai kusanci allah ya samu wato daraja da kima da lada a gurin allah ashe ba haka abin yake ɗari bisa ɗari ba a abin da ya ɗaukar wa kansa alƙawari zai wa allah biyu daga ciki ba daidai ba ba musulunci ba ne ba shari'a ba ce kuma su suka fi wahala saboda haka sahabbai na iya yin daidai suna iya kuskurewa ya dace ya yi daidai a bakancan yin azumi ya kuskure bai yi daidai ba a bakancan tsayawa a rana iki zama da kuma kin shiga inuwa da kin magana da kowa ko to saboda haka sahabbai ba masumai ba ne ba a tsare su daga fada wa kuskure ba amma allah ya datar da su babu wani abu da su na kuskure a gaya musu daidai suke sauka da ku. babu wani abu da suke yi na ba daidai ba a shari'a da ganganci sai dai bisa kuskure shi ku wanda ya kokarin idace da daidai sai ya dace to yana da ladan dacen da ina da ladan ibadar da i wanda ya kokarin idace da daidai sai ya kuskure wa daidan kokarinsa ne ya gano daidai za a bashi ladan wani amma ibadar da zai yi ba za a karba ba saboda ba a karba abin da bai zama shari'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to ga hukunci daga ni da Allah ya aiko in zan mai hukunci a tsakankanin mai faɗa muku saƙon addinin Allah da abin da ya yadda bayi su bauta masa da shi sai ya ce ku je ku umarce shi da izini na ya yi magana cewar da ba shi ba magana da kowa bai cikin tsarin addini ko da aka samu a kafin wannan al'umma abin da ya shafi imran da allah subhanahu wata'ala ya masa alkawarin samun ɗa ba imran ba yahaya zakariya game da annabi wato anin yahaya da allah ya bashi cewar hunalika da'a zakariya ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هو to a ci gaba ya tambayi ubangiji wace alama zai gane an datar da samun wannan ɗa iyalinsa ta ɗauki cikinsa ƙala ayatuka allah tukalliman nasa talatata ayyamin illa ramza alamar da za ka gane cikin ɗannan ya samu bai wadda aka maka ta kyautar ta tabbata matarka ta ɗau cikin za ka kwana uku ba ka cewa da kowa komai kai ka ce cutar rashin magana ce ta same ka sai dai nuni ka zama kamar kurma wannan wani abu ne da allah ya zartar masa a lokacinsu a zamaninsa a shari'arsa maryam mahaifiyar annabi isa sakamakon abin da ya faru da ita na ta yi ciki ba miji kuma ita ba sa tsakar wani bace mamaki ya kama ta amma ba da ta iya da abin da Allah ya hukunta Allah ya kuni li waladu wa lam yamsasni bashar ta ta ma zan samu da alhali ban da miji miji bai sa da ni ba ko qala kadhalika Allah yakhluqu ma sha, ka Allah yake ga dama ya halicci abin da ya so to ita ma da ta samu kanta lokacin haihuwa ita haihu sai ta ce inni nazartu lirrahmani sauma falan yau ma in siya." na yi wa allah ba kancan raba baki yankewa daga magana da kowa falan limal yau ma a iya yau da na haifi ɗan nan na san ba yadda za a gan da shi ba ce daga ina ba to ba zan magana da kowa ba dai daga na ba to da ta bakancin kaga wannan yake nuna cewar su suna iya wani abu na bakance na ba za ka yi magana ko a ce ga wani abu da aka dora maka na kakkai magana ko to kasancewar abu shari'a ko yana afkuwa ko ya afku a al'ummar da suka gabace mu baya nuna mu wannan abin ya zama mana shari'a muna al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai in mun samu dalili da hujja daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa abincin da ya zama shari'a a lokacin da yake kafin sa har a yanzu yana nan a shari'a har a yanzu abin yi domin shi da aka haiko shi an ba shi abin da ya kula duk annabawan da suka gabace shi sau da ya rika tashin wasu hukunce hukunce nasu ya zo da ƙari ya zo da wato ainihin sassauci da gyara a wasu abubuwa an fahimta ko saboda haka idan ma abu isra'il ya ci karo da maryam ta ce inni na zaftulin rahmani sauma to ba haka abin yake al'ummar annabi muhammad a cikin shari'ar annabi muhammad ba in ma ya ji cewa to an ce alamar za ta nuna wa zakariya ya samu ɗa an samu cikin ɗan da aka masa albishir da shi zai zauna kwana uku bai cewa da kowa komai sai dai nuni kamar bebe ko kurma to abin ba ana nufin cewar kai ma ka ga dama ka ce ka ɗauki bakancan ba za ka yi magana ai an fahimta saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce da shi ya yi magana a addini na ban zo da ibadar kamewa daga yin magana da kowa ba kamar haka mazo yake cewa a faɗa masa sannan ya shiga inuwa ya kuma zauna ban zo da bautar allah tsayawa a rana ba tsayawar da na zo da ita ta ibada ta daɗe ana karatun sallaci, ce ko ita ma ko ba ce a yi a rana ba amma dai ka shiga rana kawai ka tsaya ta ƙari dukanka bakinka ya ƙayo kayo kai ta gumi sharkar a wannan ba addinin musulunci manzo bai zo da wannan ba suna ka manzo ya ce a ci da shi ya zauna ya shiga inuwa ya yi magana kenan manzo yana sanar cewa ba kancansa da i na abin da ba shari'ar musulunci ce ta zo da shi ba na ƙin shiga a inuwa da tabbata a rana na ƙin zama da tabbata a tsaye na ƙin magana da kowa yi gum yi shiru waɗannan ba su da asali a addinin allah ba musulunci ba sau da haka musulunci bai karɓi wannan abin ba shi kuma abu ne mai wahala a'a yayi abin da yake shari'a mai sauƙi kuma mai amfani da haka sai ce wal yutimma ya karasa azumin da ya dauko shi azumi ina daga cikin ibada ina daga cikin dokar Allah da zo da ita in ya yi bakancin yi wa Allah azumi daidai ne saboda haka ana wa Allah bakance ne da abin da yake ibada da biyayyarsa amma ba a yi masa bakance da abin da yake sako ko kirkirarren abu a addini an amfani Shin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata saboda haka sahabbai suka sami abu isra'il yusair al-ansari suka ce da shi kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kada ka cika bakancan da kai na tsaiwa a rana ba tare da ka shiga inuwa ba an rushe wannan hukuncin dama babu shi wannan ijtihadin da kokarin da kai naka yi wani abu da kake ga za ka samu kusanci daga Allah bai da tushe an tashi wannan magana sannan muna sanar da kai cewar manzo ya ce ba kancan da kai na yin shiru ba za ka yi kowa magana ba shi ma abu ne da shari'ar musulunci ba ta zo da shi ba kada ka cika shi amma manzo ya ce mu sanar da kai azumin da ka ɗauka ka ƙarasa azumi ibadar Allah ce musulunci ya zo da yin azumi saboda ka in kai wa Allah ba kancan biyayya a rasa. an karba zamanka ba a karbi ka a rana da kin zamanka da kuma kin yin maganarka ba to wannan yake sanar da mu cewa in ka kalli wannan hadisin gaba ɗayansa a dunkule daga farkonsa har ƙarshe ya yi daidai da ko na ɗauke da hukunci irin hukuncin da yake cikin hadisin da aka karɓo daga aisha allah ya da matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce duk wani wanda ya bakance zai saba wa allah to kada ya saba masa wanda duk yi bakancan zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa zai kiwa kowa magana ya shiru to kan ma ya fara wannan sabon Allah ne ba addini ba ne kirkirar abu ne addini musulunci ko bai da kirkira ba in koyi haka ya saba wa Allah da haka don ne ba kancan sabon Allah kada ya cika sannan take cewa manzon Allah ya ce wanda kuma ya ba kancan zai ba Allah to ya masa biyayya ya bi shi kamar ba kancan yin azumi biyayya ce ga Allah da haka sai annabi yake cewa da abu isra'il yusair al-ansari ko kushair al-ansari musulunci ya yadda ka karasa azuminka ba kancan bin Allah da biyayya gare shi daidai ne amma musulunci bai yadda ka tsaya a rana ka ƙi shiga inuwa ka ƙi zama ba kuma ka ƙi magana da kowa ba wannan ƙirƙirarren abu ne addini saɓo ne da haka duk wanda ya ba kancan yin saɓo ga allah kada ya saba masa kada ya ce ya riga ya alƙawari alƙawari na barna ba a aiwatar da shi wanda duk kancan zai ba Allah sallah ce sadaka ce azumi ne karatun ƙur'ani ne wani abin da ya kama ibi allah ya yi bakancan ya cika sa daidai ne tunan shine abin da wani hadisi yake isar mana na saƙonni a game da abin da ya shafi bakance a musulunci wani dama asalin ibadar bakance manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ibada ce da ake fitar da ita daga marowaci bakance abin ƙi ne asali a musulunci ba a sanya su saboda ina samo asali ne daga idan bawa inemi wani abu a gurin allah akan in dai har allah ya masa to shi kuma zai wa allah kaza kenan in allah bai ba ba za ya masa ba ko allah in dai ka bani da yadda nake tafa butukan nan mu ne asibiti a gwada mani a gwada kaza a yi waye Ko ne shan maganin gargajiya mu ne na asibiti in dai allah ka bani da azumin wata guda zan maka ba na ramadan wanda ni na sa kai na zan maka an fahimta sai kwatsam ashe lokacin za su ɗau cikin ne da allah ya tsara bai yi ba aka ji da aka cikin aka ce ama ta ka kalau take ba ta da matsala kai ma kalau kake mani ka mai haihuwa ne an ba da maganin da zai sa mahaifa ta ɗauɗumi ta ɗauki ciki Aisha ba ta ɗauɗuma ko ta ɗauɗuma amma ba ta ɗauki cikin ba saboda mai sa a ɗauki cikin lokacin da ya hukunta za a ɗauki cikin bai yi ba to sai mutum ya bakance ce to zai masa azi na wata guda to in ya bashi aka ce a ai ciki ya samu aka ja gaskar a yaro ai har yawa kwatsam masa aka ce ai mata wani ta haihu tagwaye ma kuma ko ya kake ga to kuma dama ce inda Allah ya bashi da zai masa azumin wata guda to ga ɗa san saura kai shi Allah ya yi nasa an fahimta to sai annabi ya ce ita wannan ibada ta bakance asalinta marowacin da bai yi wa Allah wata ibada ya cancanci masa ko ya masa wani abu ko bai masa mutum da ya samar da shi da bashi isa ma abin da zai ci bai sai da ke samu aka samu masa da iskar da shi zai shaƙa ba biya yake ba ruwan da zai sha abubuwa amma ba zai wa Allah wata ibada ba har sai Allah ya maka shi kuma zai maka za to asalin ta ibada ce da ake kyamari amma in har kar ga kai to wanda ya daura kauri tsakaninsa da ubangiji sai ya cika an gane ko saboda haka ibadar bakance ɗayan biyu ko dai kai bakanci abin da yake mai tushe da asali ibada wannan ana cika ko kai bakanci abin da yake sabo ƙirƙirarren abu a addini wannan haramun ne cika shi to wannan hadisi yana sanar da mu cewa bakance da yin shiru ba abin da ke sa a samu kusanci zuwa ga allah ba ne a shari'ar allah sai dai in kwaikwayon masu bautar ganin dama kake gwamnati ta ƙi ta tsaya ta masa kaza su ci to sun shiga jikin cin abinci ko kaga mutum ya shame-shame ana ɗauko shi kamar tsumma ana yadawa a intanet ana yadawa a jarida ana yada a rediyo ana kaza ai yajin kincin abinci saboda har yanzu ba a sakan musu da kudin gratutu ɗinsu ba to ka kare kaf a yi ba kai kuma ko ba ka da kusanci a gurin allah kuma kayo halar banza an fahimta to wannan sai dai wani addini ce amma musulunci bai zo da irin wannan ko dan wani farin ciki ya same ka kai wani abu na shirme ko bakin ciki ya same ka wani abu da za ka ƙara kanka matsala a musulunci bai zo da haka sha buhari ya ci zaɓe to shi kuma zai a abuja a ƙasa to sai mai ka jaguza a ƙasa sai ka fi kusanci zuwa ga allah an gane ko ka yi abin da yake ibada abin da yake daidai ba ka tafi ka faɗa hanya kuma ka mutu mai kira ka asara biyu yi masa addu'a ta yashi da wani abu zai ce ba za ka taimaka masa a yi abin da ake so ko ma ka za ka yi tafiya ƙasa to sai me daga yana ta samu asali waye sa ka an fahimta to da ka duk sanda za ka bakance yin wani abu don wani abu na farin ciki ko wani daɗi ya same ka to yi abin da yake shari'a wanda za ka kubuta ka tsira ka samu lada sannan wani hadisi na sanar da mu cewar allah bai karɓa aikin da bai shar'anta shi ba bai izini da yinsa da haka aka ce da abu isra'il magana a ci gaba da yi magana ba za ka magana da kowa ba an dakatar ba addinin allah ba cewa ba za ka shiga inuwa ba a ranar za ka tsaya ba magana tsaye wannan ba magana rashin shiga inuwa ne a ji a shiga inuwa kuma a zauna an fahimta ko to wannan ke cewa duk abin da allah bai zama shi ne ita tabbata a hadisi na aisha allah ita da ita take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk wanda ya aikata wani aiki a shari'a ba tare da umarnin mu ba ba a karba aikin ba ko man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabb wanda ya faru wani abu a wannan addini namu da babu shi an mayar da abin da ba za a karba ba komai matsayinsa ga sahaban annabi nan ma ya faru tsayawa a rana ya faru. kin yin magana da kowa aka ce da shi a ba a karɓa ba ko to da ka kai yanzu sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa an umarci musulmi da ya cika bakancan da yi wa allah muddin na biyayya ne ga allah ya karasa shi kada ya fasa sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa musulunci na zargi ga wanda zai tsananta a al'amarin addini ya yi wani abu da musulunci bai zo da shi ba ya wuce gona da iri da sunan ibada da neman kusanci zuwa ga allah sannan a daidai lokacin musulunci na kiran mai tsananta da cewar in ya bar tsanantawar ya zo ga sauƙi da sassauce abinda da yake shi musulunci ce aiki wanda kuma allah ce ma ja'ala alaikum fiddini من حرج yuridu الله بكم al ولا يريد بكم yuridu يريد الله أن yuridu عنكم Allah sauki ke nufi da bai nufin tsanani babu wani abin da ya gagara ya kiwa addinin musulunci ka ɗauki mai sauki abin da yake ne daidai sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa al'ummar musulmi su zama su gaggawar canza barna da kawar da ita da bayyanar da abin da yake gaskiya ga wanda ya jahilce ta nan take manzo ya gani waye wancan ne a rana wancan na tsayin me yake ne ko wani abu da ba a saba ba ko musulunci bai zo da shi ba a ai kaza kaza yake a to ai kaza din nan da yake yi ba daidai ba ne ya fasa ya daina wanda yake daidai kaza ya ci gaba ya yi in ma da wanda yake bukata bai sani bai zuwa faɗa masa ko fara suke da cewa duk sanda aka samu barna da abin da yake ba daidai ba to a gaggawa sauya shi ko da hannu ko da baki sai in ya gagara a canza shi da hannu da baki manzo ce a kishi a zuci wanda ya kishi a zuci bai iya sa baki ba bai iya yi da hannu ba to da shi fi kowa mai imani in imani ya kasa da haka kuma to rasa shi za a yi to na shine sakon da wannan hadisi yake ba abin da muka da Allah ba muradan sa kuskure kuma Allah iya ku wala tabbiyo na guda biyu da farko abin da shafi wani bakancin da idan mutum yi bakancin kuma ya zama sabon Allah ne to shi ne hukunci kamar warware wannan kafara eh maganganu ne guda biyu na malamai wasu na da fahimtar cewa idan mutum ya yi ba kancan abin da yake sabo ya bashi kuma ya kafarar warware rantsuwa kuma ana fahimtar wannan bakancan da wannan alkawarin da aka ɗauka za a yi ba a cika shi ba saboda sabo ne to a yi wani abu da yake nuna warwara shine a yi azumi guda uku kamar na warware rantsuwa ko kuma ciyarwa ga mutum goma ko kuma tufatar da mutum goma ko kuma 'yan tabayo akwai kuma da suke da wannan fahimta amma suke cewa a shi sabo in kai niyyar yinsa ko ka tunkare shi za ka aka gaya ma sabo da aka ce ka bar shi barin nan shine kawai maganin matsala ba a yadda a yi sabo ba kuma ka bar shi batun kuma cewar ai alkawari ne kai to a dama alkawari ana yi ne akan abin da yake shari'a ibada yardajje amma wannan abin dama kwata-kwata ba shi da asali a addini musulunci bai san da shi bai yadda da shi ba to kuma dama an ce man a bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa Abin da aka ce an mayar an watsi da shi ba a da shi ina magana kuma ka zo ka masa wani abu na an fahimta to da ka suke cewa ko in dai sabo ne to barinsa kawai ka bashi ne mafita

limami yana iya datse hudu ba yi magana akan wani abu da yake da matukar muhimmanci da ya cancance magana a kai, kuma in yi maganar ta buƙaci a bashi amsa ya halatta a bashi amsa ba komai ba zai cutar da hudubar da aka yi ba ko kuma sauraron hudubar ba ice to idan kuma ba shi liman ne faru magana ba ba buƙatar a bashi amsa ce ta zo ba wani kawai ya shigo masallaci liman na tsakar hudu ba ida tsin limamin ya ce kai liman kaza kaza kaza ya wannan kuma e ya faru da wani ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci ya manzon Allah dukiya ta halaka hanyoyi an rasa su kaza kaza ya faru me ya faru ce ba ruwan sama baki ya yi kayo-kayo mutane ba abinci dabbobi ba abinci ba ma abin da za a sayar da manzo a nan take ina tsaka da hudubar ya ji saƙon abin da aka faɗa masa ya ɗaga hannu ya roƙi allah ruwan sama kankace mai wannan ya gama hudubarsa a sallah hadari ya haɗo ruwa ya sauko sai da aka yi sati ana ruwa ba su ba a garin madina juma'a ta dawo manzo da tsakar hudu ba ka ciya manzon allah dukiya ta halaka an rasa hanyar bi irin matsalar da ake faɗa da me ya faru a roƙar mana allah ruwan nan a yi can shi ya daji da shi a sassauta mana ko kaga abin ya faru wata juma'ar ya kuma faruwa wata juma'ar sai malamai suka ce eh idan wanda zai zo ya tunkari liman a abin da zai tunkare shi da shi shi ba ya da masaniyar hukunce hukuncen cewar limamin nan ba a bukata a yi magana yana tsakar sako in yi ba za a masa hukunci da wanda ya sani da yake in ma kuma ya san hukuncin amma abin da ya sa zai limamin magana ina da matukar mahimmanci da ya shafi limamin jama'ar da addinin gaba ɗaya za su tafi misali lima yana tsaka da hudu sai wani daga cikin masu gadin kula da inda inji iki da ake kunnawa a samu wutar da ake ba da sauransu sai maza ya maza mu ina zuwa sai ce ala ta malam liman injin mu da muka kunna fa wani bangare nasu ya kama da wuta ko a tuwaron da akwai bukata a kaɗauki. akwai bukatar a ɗau mataki shi ba zai iya tunkara su sai da ake kashewa ba amma dai yana gadi kuma ya ga hayaki a ciki in ya ce a hudu ba ake ka'ai magana ba magana na hudu ba to da leman da mamun duk kowa ya ji a jikinsa ko sannan ma ta da hudu ba gaba ɗaya an fahimta tun wani abu irin wannan ya bujiro wanda zai sa a yi maganar akai babu matsala a ciki daidai Allah ya samu dace

na farko kai da za ka ba gare su ka san me za a yi da kuɗinka wanda musulunci yadda a yi ne ko ba shi ba ne saboda ba a yadda ka sanya dukiyarka a gurin hanyar barna ba in misali alade ne yake tashi a wani guri suke siya suke kaiwa nan da nan sun kai su karɓo kuɗinsu kasa kuɗinka ake cinikin alade da shi kagan haramtaccen abu ne a giya ce aka samu wani guri da suke shanta kamar ruwa da kaji da an baka kudinka wannan kamfanin suka zo suka yi wato in ka sa kudinka a nan ka taimaka wa barna ta ci gaba ko ka san me za a yi da dukiyar ka wadda za ta samar da dukiya halittacciya ka taimaki addinin ka ka taimaki al'umma ka taimaki kanka ɗaya ke su da za su yi wannan abin na kasuwanci su gaya maka garai abin da za a ko za su in ka yadda kaza za a riƙa suka gaya maka kaza za su to idan suka ɗauki dukiyarka suka sa a wani abin da ba na ba mai matsala za su biya ka ba magana su ce asara ta samu a ai gangancin ku ga abin da muka da ko za a yi kuma kwaje kuka abin da ba shi misali sun gaya maka siminti ne za a rika siya ana siyarwa bulo ne ake buga ake siyarwa a kaza ne kwaɗin suka dace ka ai ga wasu abin ana odar su daga kwatano kana zuwa kuɗin kaza ba to kuma su mogalci akwai doka a hukumance ya tafi je su mogal a hanya aka karɓi duk abin da ya yi maka ganganci ba ku za yi wannan ba ko ba ka san haka ba ya zo su tafiya ai asara ta sami kamfani ya durƙushe kwastam sun karfe duk abin da aka ah, me ya haɗa kwastam da simintin da muke yi a jenar nan koya ɗan gwata a suwa zuwa ce a ah, ai ba simintin muka ji mun je wata oda kaya ne su mogal da ake yi suka kwace a ce to ai mai haka da ku kuɗi na za a bani in ka ka ƙarar sai sun biya ka fahimta ko to akwai buƙatar ka san me za a su ma su gaya maka abin da za a to ne in aka yi ana tafiya a daidai in an samu riba ka san kuɗinka da kasa zai ba da damar a baka kasa shi ma ka'ida ta musulunci ka san ka abin da zai iya samu na riba shi za a baka dubu biyar kasa dubu biyar da aka kaso ta gama an ga ta iya samar da dubu ɗaya cito mu da muka juya muna ɗari biyar kakar ɗari biyar dama haka muka ƙari kai ga ɗari biyar a ya iya samar da dubu biyu amma a ce ko za a baka dubu biyar ko an faɗi ko an ci ba ko ta yaya to ko za a baka dubu biyar duk wata an yanke to iya dubu biyar ɗin nan shi ne ka san ka bayan an yi da abin da aka ko ko a'a misali sun kama da su kama su da biyar na ji ai dama kasuwanci ke asalin uwar kuɗi ba a ba jari asalin a wannan riba ce da aka samu shi ne yake cewa ita ribar da aka baka dubu biyar ita ce abin da kuɗin ka mar da ka samu bayan sun cire nasu sun baka naka ko ku kai ma da baka ake ma ya ci a ce ka samu dubu goma ake baka biyar ka fahimce na to ana so komai za a shari'a kada ya zama akwai jahala jahilta abin da ake a komai a fito da shekare ka san haka ake a can dama kasuwancin irin wannan na shari'a na kamfani in ma dai kai da kuɗi ne da kuɗi ka yi da jikinka in yi da jikina ma aiwatar da shi in ma kuma ne da kuɗi kai da juyawa kamar fahimta ana irin wannan akwai su irin wannan kowanne wanda aka yi kuma an tsarin da shari'a ta ce daidai eh Allah ya samu shi. a ai ba kance ibada ce kuma ibada ana yi ne ga Allah na yi ba kance in dai har Allah ya sa na ci jarrabawa zan yanka dan akuya kowa ya ci a ranar ya ji daɗi godiya ga Allah da kuma jiyar da bayan Allah da kan daɗin da ma da Allah ya jiyar zan yi wannan yanka don neman kusan su zuwa ga Allah kuma faranta yan uwana musulmi in daɗin a musu to daidai ne in kana da iyali ko kuma kana da wanda na fai Allah ba ka ce akwai alƙawari kan kana da kada bayan ya cika maka kai baka cika ba Allah ya karɓar ka ana bin ka bashi in dan wannan ne ka faɗa ba amma in ba wannan ba da damar da zaka kuma abin ya faru kai ba da bukatar sai ka ga Allah ya sa wa alaikum salam an ba shi lada? an ba shi lada. na in ba in ba in ma na zunubi ne wa man wa man yurid fihi bi ilhadi ko Allah yake faɗa akwai a take magana cewa duk wanda inafin wata barna a garin maka to za mu ɗanɗana masa azaba ka gane da amma cewar kayi niyyar alkhairi ba kai ba akwai hadisi dama da yake magana cewa duk wanda ya nufin wani abu na kirki ka gane to wannan niyyar ibada ce in ya aiwatar za a ba shi goma in bai aiwatar ba sai dai iya ne ya tsaya ina da lada guda ka fahimta wannan ko a maka ko ba a maka amma na maka zai fi kima daraja saboda wuri da mafi ɗaukaka da daraja yau magana ce mai asali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu